Assalamu alaikum al'ummar jihar Katsina. Kamar yadda muka shaida muku cewa Malam Duk Umar da aiki ya zo yi ba aika aika ba. Bayan ganin hotunansa suna yawo a social media lokacin da ya raba ma mutane abinci domin rage raɗaɗin yunwa. An ga Malam Duk Umar Raɗa yana ɗaukar buhunan shinkafa yana sakawa a mota ya ce Malam ɗauki ka tafi. Ya ɗauki buhu da kansa ya saka a mota ya ce baiwa Allah ɗauki ki tafi wannan rabanki ne. To duk bayan wannan Malam Dukka Umar Rada ya ɗauki malaman makaranta mutum dubu da da da uku biyar, wanda suka zagaya gaba ɗaya lokal gamman talatin da hudu da ke cikin jihar Katsina aka shiga lungu da sako aka zakulo su domin tabbatar da su a malaman makaranta na dindindin. Waɗanda ya haɗa da S Power Primary da kuma S Power Secondary sannan akwai new recruitment sannan akwai kuma 'yan part-time and voluntary. sannan ya yi haka ne saboda lungu da sakon kowace lokar gamban a cikin lokar gamban 34 da ke cikin jihar katsina su amfana da waɗannan malamai da aka ɗauka bayan haka waɗannan malamai da aka ɗauka mutum 7,325 zai ƙara taimakawa wajen ƙarfafa labor market sannan zai kawo sauƙin raɗaɗin yanayin da ake ciki a yanzu sannan nan ba da daɗewa ba malam duka umar raɗa da kan shi zai zo ya tara waɗannan malamai bayan an gama screening ya zo ya ba su appointment letter ɗinsu da hannun shi da nasu za su je su gaba da aiki sannan al'ummar jihar katsina ina so kusan cewa tun da aka kafa jihar katsina ba a taba irin wannan abin da malam duka umar ɗaya ba ya ɗauki malaman makaranta mutum dubu bakwai da ɗari uku da ashirin da biyar a lokacin ɗaya kuma duk ya sahale musu akan sun zama permanent and pensionable teachers saboda haka ina kira ga al'ummar jihar katsina kamar yadda muke faɗa ku ci gaba da yi ma malam da ta tafi umar raɗa addu'a akan wannan shugabanci nasa domin addu'a ku tana da tasiri a kansa kuma na tabbatar da addu'a ku za ta amfane shi kuma za ta amfane ku salamu alaikum na gode